israatun shafi. wato ƙaruwa farwa daga cikin abubuwan da muka ƙaru da su lahir annal jinasa kaga dai jinasi da ka sani minal muhassanatil lafiyya yana daga cikin abubuwan da suke ƙawatawa ta ta'tamidu fi asiriha, wanda ainihin mai yake da suna al-iqa'i sauti ta'tasiru ita su tana tasiri fi ta'siriha tana dogaro ne ala iqa'i suratai bil alfazi kawo sura guda biyu نلفظه ها صورة صوتي صوتي في تأثيرها على الإيقاع الصوتي للألفاظ المتجانسة مع سكة مع نجونة جنس الصدر فتضرب الأذن تكون ذات جدات وتستميل السمع ويتمكن المعنى في النفس تنبيه انتبه إلى أن الجناس التام يشترط فيه اللفظان في أربعة أمور ويختلفان في المعنى kamar ma'ana a ni daban-daban. Bafahimun jinasi, ta'am lahu isbani ta'amun eh, ko mumasiru wa ta'amun maslubun kafama.